madaukakin sarki da ya kawo mu kan karatunmu na muwatta imamu malikin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa sati-sati yau muna 20 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da 21 ga watan daya shekara ta 2000 hmm? shekara ta 21 ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya inda za mu tashi yau karatunmu za mu tashi babi na shida a cikin kitabul qibla babi na shida yana cewa babu ma ja'a fi khurujin nisa'i ilal masajidi abinda ya zo na game da fitar mata zuwa masallatai lallai suna ta ta nazar da cewa ya halatta mata su fita su je masallaci su yi sallah ba sai ta juma ɗaya ba a duk salawatul khamsi tare da abubuwan da aka yi la'akari da su na ka'idodin fitan mata tare da cika sharɗan nan guda bakwai ko guda takwas na sutura ya bace waɗanda aya daga cikin suratul ahzabi ta kunsa to ga dai na waɗanda suka nuna halaccin mata ya halatta su je masallaci mala yace haddathani yahya an malikin annahu balaghahu an abdullah ibn umara annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وانا حديثي shi yasa aka cewa da duk ya zo a muwatta imam Maliki ya ce balagan ga sai an duba kwarai da gaske da Allah ma hadisin nan mashhurun na ko in ma ka bincika sai ka iske ashahu ashahu al-asanidi wannan hadisi bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi da tirmizi da nasa'i da ibnu maja da imam muhammad da darimi duk wayannan mun ka sani ina ga abu dawuda ne abba fito shi ba ta wannan hanyar ta abdullahi ibn umara da wannan lafazin la tamna'u masajidallahi la tamna'u ima ima'allahi masajidallahi bukhari da muslim har da abu dawud ya rawaito shi da tirmizi da nasa'i da tirmizi da imam muhammad da darumi nasa'i ne bai rawaito shi ba hadisi yana cewa la tamna'u kar ku hana ima ima'allahi bayan Allah mata ima'u jam'i amatu wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum ima'u jam'ama kakkuwa hana ima'ullahi ima'allahi bayan Allah mata kar ku hana su masajidallahi masallacin Allah ma'ana kar matarka ta ce za ta masallaci ka ce ba ta zuwa kar ka kuskura kai haka nan ku bas su zo kamar da kuma kuna halarta sallar jam'i حدثني عن مالك أشي كاجا ينزو أن حديثي كون إمام مالك أشي بلغه حديثنا إن كانت للغاية وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا wannan shi ma hadisin ƙara nuna halaccin suna zuwa kenan amma tare da ba su ka'idodi na fita daga cikin ka'idodi na fita mace idan za ta fita a ko'ina ne kata shafa turare ko wani mai mai kamshi kamar da ko muka san za ta sa sutura irin ta shari'a mai kabri malilwaciya wadda ba ta shuhura ba ba ta cire ni ba da duk da irin siffofin da an ka ayyana na cewa mace ta tufatu da su lokacin fita wannan malam manzo sallallahu alaihi ya ambaci ɗaya daga ciki yace idza shahidat ihda kunna salatal isha idan ɗayan ku za ta halarci sallar isha'i wannan bai da mafumi yawwa da ba a ce akwai hadisan da adda mafumi cewa salatul isha za ce to eh, salatul isha an ka ce ma'ana kenan sallar azhar da sallar la'asar da magariba da subahin tana ishawa a to ba haka yake ba don akwai hadisin da ya zo gaba ɗaya bai ma ambaci sallah ba na cewa matar da za ta fita ta fesa turare in ana Allah ta tabbata gare ta har ta zo ta dawo kuma hadisi ya ce kaga ba a keɓance cewa sai sallah ba ba sallah ba shi yasa wannan idza shahidat ihda kunna salat al-isha bai da mafhum mafhumu mukhalafa kace to kenan sun an ce isha in ba isha ba babu a idan ɗayan ku za ta halarci sallah kowace irin sallah ce amma me yasa an ka ce isha saboda a khataru sallar isha ta yi haɗari cikin dare aka yin ko ba haka ba kai ma miji hankalinka bai cika kwantuwa ba a ce matarka ba ta nan ba isha'i ko yawwa ko mina ya faruwa ashe lokacin hadar ya yi shi aka ayyana ta amma da Zahar, da la'asar da magariba da isha'i da subahin duk ɗai ka ta shafa taurari idza shahidat ihda kunna manzo sallallahu yana mata magana ne ce idan ɗayan ku za ta halarci salatul isha'i sallar isha'i fala tamassanna ba kada ta shafa turare shi ma wannan hadisi muslim ya rawaito shi imamu nasa'i da imamu ahmad sun rawaito shi da sun ka rawaito mana shi daga wa suka rawaito mana shi daga busri ibn sa'id dinnan daga zainab الثقفية امرأة imra'atu abdullahi masudin ita ta bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lahunna annabi ya ce musu ita ta halarci a hadisa din A kaga cewar da mun kai cewar da malai annahu balagu an busr ibn sa'id anna rasulullah tsakanin busr ibn sa'id da musul akwai yan kidai ko to muslim ya kawo shi ya hidda yan kidai din ya kawo shi mausulan daga zainab imamu nasai ya kawo shi shima daga zainab imam addari eh, mai sunan da sunan darimi eh, usman bin uh, muhammad addarimi shi ma kawo shi daga daga zainab wace zainab imra'ati abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kilan fahimci wannan matsala guda inda a huskanta ita ma an magance ta an malikin annahu balagahu muslim ya kawo hadisin mausulan ingantacce nasa'i ya kawo hadisin mausulan ingantacce imam ahmad haka na imam darimi haka nan ashe ko da yake yanzu ya zo nan balagan wajen malik daga busuru kaga hadisin ingantacce na ta hanyoyi da dama mausulan busur din na ibnu sa'idi al-madani al-abidu thiqatun jalilun min tabaqati thaniya shi busur ɗaya a cikin tabaqati thaniya tabaqati thaniya sun kai karatu direct babu shamaki ga sahabbai su an manya manyan tabi'ina yan kace dabakatu saniya kibaru tabi'ina su an dabakatu saniya dan dabakatu ula su ne sahaba ko dabakatu ula to mun kace kibar in dabakatu saniya kibaru tabi'ina alladhina akhadhu an as-sahabati mubasharatan kuma mahiya sun karbo daga kibaru kibaru sahaba ma wannan kenan saboda haka hadisi ingantacce na suka ji wani kekeke daga cewa balagahu balagahu da wancan da wanga hadisi da sai dai shi wannan imam bukhari bai fidda wannan ba imam muslim ya da wannan shi wannan idza shahidat ihdakunna salatul isha'i fala tamassal ba bukhari bai da shi ba mun fahimci wannan wannan sunna kauliya wadda manzo sallallahu alaihi ya ambata mun san matansa na yi shi manzo sallallahu alaihi irin su Aisha radiyallahu anha irin su Hafsa radiyallahu anha ire-iren su duk suna yi sannan matan sahabbai duk suna yi daga cikin matan sahabbai mata Umar tana yi duk da bai su amma bai hana ta tunda manzo sallallahu alaihi ya ce kar ku hana su amma cikin zuciya ta da a ce ta bashi zaɓi ta ce in ka so in ta in ka so in bari da kila sai ce gara ki bari amma bai hana ta ga wani hadisi mai magana kan haka nan wa hadathani an malik an yahya ibn sa'id al-ansari an atikata binti zaid ibn amr ibn nawfal imra'ati umara ibn al-khattabi an gano ta yi Umar bin Khattab da ma shi ma duk yan zariya guda da ya atika matarsa in kun san sanadin ko ko kun san nisba ta Umar bin Khattab ibn Amr ibn Nawfal ko ita kuma Atika tubtu Zaid binti Zaid ibn Amr ibn Nawfal duk dai kakan gudana to matar shi ita ka bada labari annaha kanat tasta'adinu Umar ibn al-Khattab ta kasance tana neman Umar ibn al-Khattab shi ba ta izini ila al-masjid zuwa ya ta masallaci ashe ke ga duk da an halatta muke je masallaci bai halatta ba kawai miji ya dawo ko da kada ina wance a ce ta ta masallaci bai ko sani ba ya kakke ta haddi kenan baki ba sai ke neme shi izini Kamar kuma in kin nema nemi izini ku kuma maza la tamna'u ima Allah masajidallahi kakku hana to ga mata Umar tana nema ne izini ya ba ta dama ilal masjidi fa yaskuta sai ya shiru ma'ana ya bada izini amma dai ba abin da ya so sosai sosai ba fata kulu ta ce wallahi al'akhuru janna wallahi sai na hita illa an tamna'ani sai in ka hana ni in kana ya hana ni <laughs> kuma shi kuma fa la yamna'u wai hana ta <laughs> tunda annabi ya ce ka ku hana Eh, amma dai ta ce za na masallaci sai kyale da <laughs> yawa saboda haka ya halatta so amma a kiyaye sosai kwarai da gaske saboda ka a yi abin na a zo neman a gira ko aga cewa a rasa ido yawa a zo gyaran gyara a rasa ido duk abin da shari'a ta kasanta buɗa koyin alkhairi ai ko abin da ka kai ka aljanna shine aka san abu da ko to ka a wajen neman aljanna a kwaso wuta ko ba haka ba shi yasa a kiyaye ga hadisin da malaman usulu sun kace idan yanayi ya canza fatawa tana ya canzawa dama mun san cewa yanayin a wuri na canza fatawa zamani na canza fatawa mutane na canza fatawa kila Allah sa fahimci abin da ka magana wato min makani ila makanin fatawa na ita canzawa min shakhsin ila shakhsin fatawa na ita canzawa min zamanin ila zamanin fatawa na ita canzawa bar mu ji wani hadisi mai kama da wannan وحدثني أنا an malikin, an يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن من قالوتا ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Aisha radiyallahu anha da ita da Urwa da Alkasim in ka kwashi hadisin su to ka kwashi hadisin Aisha radiyallahu anha an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga mata annabi sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat tace law adaraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah ya riski ma ahadatha nasu afwan ma ahadatha nisa'u abinda mata sun ka haddasa bayani bayan wucewa sun ka haddasa nami na kilayin kawa ne na me na gulma ne na me na abubuwan da ka ja hankalin maza ne na me na taka yan tsalle na kwarmato na cegumi wanda zamanin mun sallah sallah waɗanda yake ce la tamna ima Allah waɗannan ba su duk waɗannan yau da manzon Allah in Aisha yana raye ya riski abinda mata ka haddasa na barnace barnace an ka zo masallaci la eh yau da free haka sosai kwarai da gaske shi amma babban umul haba'is babban umul haba'is wani tahajiri ba babban babban umul haba'is firikos da ya sun haka lamana ahunnal masajida da ya hana su zuwa masallatai kama muni huni sa'u bani isra'ila kamar yadda an ka hana masallaci ga matan bani isra'ila su ma an hana su masallaci bai sai hadisi sallama wata magana qala yahya ibn sa'id sai yahya ibn sa'id shi rawi ta ce fa kuntu ya amma sai ta ce ita amra malam magata wanda ka bani wanga hadisi sai na ce mata a hawa muni'a nisa'u bani bani isra'ila almasajida ah to su bani isra'ila hadda masallaci kuma sai an ka hana su har masallaci awa kila da dama akwai siyaki in babu wawun a muni'a ko shin an hana su shi dai na kenan idan ku an ka ce awa to kenan an hana su wasu abubuwa su abubuwa su abubuwa har masallacin ma shi ma sai da an ka hana kuma lalle banu isra'ila in kun ka ba qur'ani an haramta musu abubuwa da yawa saboda ni saboda ta'addancin su da kaza nasu wa akalihim suhuta wa kaza wa kaza duk Allah ambata ko ba haka ba ah ah awa muni'a shin hadda masallaci an hana banu isra'ila qalat amra tace na'am kware da gaske har masallaci sai ta an ka hana musu mun fahimci wannan da wannan kamar na ambata farko wasu malaman usulu malaman fikin suka ce ana iya hana su daga baya in wani abu ya samu an kara mana sauki Sheikh Abakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ya zo wannan hadisi a cikin Bukhari da ke hadisi akwai shi a cikin Bukhari baya karanta sai shi wajen magana ba ta yi daɗi ba in kuna saurar ku saurari hasken musulunci a daidai wanga hadisi ya ce wanga magana ba ta da daɗi aka yi tarau tarau ya ce saboda mi saboda in ma annabi bai sani ba ai Allah ya sani cewa Aisha da ta haka ya ce ba ta yi daɗi ba in ma Allah in ma annabi bai san za a yi ba ai Allah ya san za a yi ko to kuma ai Allah bai kure ko saboda haka tun farko abin da ya hukunta shi a hukunci in har annabiyar rasu ba canza shi bai canzuwa to sai mu zo ga wani kabiyar sai aka ce ita to wani kadiya za mu magance ta sai aka ce kamar irin sauran wannan kari na labana ba shi ma na bakar mamdun haka ya tsaya ce ba ta yi daɗi ba na sai mu komo kan kadiyar ya kadiyar kadiyar haka take da duk wanda wani ta'addanci ko wani mugun hali ko lalacewar zamani ta hana a tsaye da wata sunna ta Allah ko a tsaye da addinin Allah ni an magani a bayyan addinin a bayyan sunna ko a bayyan ta'addanci kun fahimci da abinda ka magana sai suka ce wannan hadisi abin da ya kara nuna muna in mun kara sai mu sai mu yi shi birkice ma'ana dole a tilasta duk masu barna su hana amma sunna ta wanzu ba a kashe sunna ba don barna ana yin ta ban da ko kun gane haka suka ce haka hukuncin yake ina jin na taɓa mutum irin wannan fiqhun a waɗanda ka kasa aure gida biyar a ce akwai aure lokacin da yake wajibi akwai aure lokacin da yake sunna akwai aure lokacin da yake mustahabi akwai aure lokacin da yake makaruhi akwai aure lokacin da yake haramu ko an ce muku malaman musulunci masu ta hakiki sun ce babu sadda aure ke haramun babu sadda aure ke makaruhi in ma dai bai zan wajibi dole na zama sunna in bai zan sunna bai zan mustahabi amma ya zan haramun ko ya zan wajibi sun ka ce babu in ka ce akwai suka ce to buga mana misali sai suka ce irin auren haramun ko auren da baka da ko ko kana gallaza mata kana gallaza mata kana hana ta haƙoƙin Allah ka baka adalci ko sai aka ce to saboda baka adalci kana aikata haramun to haramun naka yi aure sai aka ce a'a kai aure amma haramun naka yi zalunci sai a hana ka zalunci a hana ka cibata mutunci a hana ka ta'addanci amma dole kai aure kila an fahimta kamar yadda sun ga ka irin wanga fikihu mutum na da ya kabbarta sallah sai rihi ya kuce mai kuma bai controlling ko ko da ya kabbarta sallah sai ya dariya shi dariya bai controlling kai ne suka ce haramun ya sallah suka ce a'a ko suka ce ba haramun ya sallah ba haramun da ya dariya kuma haramun ya tusa saboda haka babu cewa mun ɗauke mai sallah don yana tusa ko mun ɗauke mai sallah don yana dariya sai dai mu ce dole ban dariya dole ban tusa ya tsaye da sallah ke ku fahimci fikihun to wannan shi ya fikihu mafi yawa da muhakkikun suka bayani kai ne shi yasa idan suna ta tabbata sunna tana nan tabbatacce sai ku ciya ah, to ina maganar da kai da ka cewa fatawa na iya canzawa daga wuri zuwa wuri daga zamani zuwa zamani daga mi zuwa mi malaman usulu sun yi bayani cewa banda abin da ya zan sawabitu dama cikin fatawoyi ko ko cikin ahkamu shari'a akwai as-sawabitu akwai al-mutaghayyiratu akwai al-mustajiddatu dole sai ka san su in ka san su sannan zaka yi fatawa sawabitu waɗanda ba su girgizuwa har abara har duniya ta nade zama Allah guda haka take zama Allah ɗaya aka bauta mu haka take zaman mu sallallahu alaihi wasallam shi annabin karshe babu wani annabi ba gare haka take zaman duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace haramun na suna nan haramun abinda mun sallallahu ya ce wajibai da suna nan wajibai ina fata mu gane wannan yau akwai wanda ka ce muna ya tsage muna sallar azhar daga farilla ta koma nafila in shi ita kai in bushe ta kuma ka bari yau wato akwai su waɗannan su as-sawabitu to su zamanu ko makanu ko shakasu ila shakasu la yughayyiruha sama akwai almutaghayyirat su ku almutaghayyirat dama su ko basu zo a harshen shari'a harshen manzo sallallahu alaihi ko qur'anance ko hadisance ba basu zo an ka haddade ba ka'ida an ka basuwa in an ka bada ka'idat to ka'ida aka umarni ta abin da ya shigo sai a sashi abin da bai shigo sai a cire shi kila kun gane wannan ka'idat to ciki za a samu almutaghayyirat masu caccanzawa kamar me kamar irin irin an kaje yaki ko ko mi ko ko yanzu misali ba a ba a la yu'adhu bin nari illa rabbun nari to amma yanzu ba a harbi mutum ba a murar buma ba mai nauta in yanzu kace kai jihadi da kibiya da takobi mutum na za ka kashe ko ta suka ci wannan a cikin mutaghayyara ila fahimta can ana ba doki ko kuma abin hawa sahamani ko shi ko lirrajin sahamun wahidu to yanzu akwai irin su mi akwai su irin su saro akwai su mizail akwai kiya akwai kaza akwai kaza ya ya za a yi kiyasi da su dole a samu tazayyurat kina wasu ne kun gani? a shari'a an ce yadan bi yadan misilan bi misilin la fadala wajen mi wajen buya mun karanto ko to amma yanzu ana sai ana sai da sai suwa through internet babu yadan bi yadan ko ko sai ka ce haramun kaga bai yiwa jaza ya halatta malamai sai bayani suka ce to irin waɗannan na, su mutagayyaratu lokaci ko yanayi ko mutum na iya caccanza su kila fahimta su kuma akwai almustajaddatu su ko ƙarin kyau su kai su kuma wajen ɓangaren mu'amala kila fahimci irin waɗannan abubuwa to yanzu sai mu komo ga wannan harkar sallah cikin sawabi tuna ko cikin mutagayyarat da suka ce wannan umarnin wanzu sallah sallan nan a sallah mina sawabi ta la kenan mun yadda fatawa tana canzawa min makanin ila makanin wa min shakhsin ila shakhsin wa min waqatin ko zamanin ila zamanin ko ba haka ba amma wannan ba mai dabbaka ta nan saboda wannan sallata kuma sallah tana cikin sawabitu wa sawabitu la tatagayyaru la tubaddalu mun fahimci wannan to alhamdulillah shi yasa sai dai a ce an sa wata ka'ida ta horon wani ko ta hana wani ya zo ko ko ta wani abu mai kama da haka saboda mi saboda ta'addancin da zai an ba ya kafa dokar gaba ɗaya a ce kowa ya sake zuwa kila mun fahimta sai a yi manista ajal al'amra qabla awanihi uqiba bi hirmanihi sai a ɗauki waɗannan matakai kamata dini tudanu wa bi kai ladhi takili ta ko duk sai a yi waɗannan matakai sai a yi ma horo daidai da kai mun fahimci wannan to haka ne ya ta bincike hadisan da fatwai malamai game da matsalolin za a ci musu insha Allah amma bin da so in ce har yanzu zuwa masallaci na nan ya halatta sai dai dole a ɗau matakai dole a ɗau matakai a sa ido ko ba haka ba ko zan sa idawa nan ya halatta ko ba haka ba sai an sa ido kwarai da gaske dawa dawa wa a tsaye da wani wa a tsaye da wanci wa kuma dole sai an samu mai rakiyar ta sannan kuma ya zan babu turare babu wani abu babu wani abu in ta taka doka kana ya hana ta saboda dokar da ta taka ko ba haka ba in ta sha wato sai ka ce ba ta zuwa ba ka kana hana sallah ba sallah ne hana ba zuwa masallaci da turare ne hana ko dai shi haramu ne shi ne hana ba zuwa sallah ba kila fahimta to da irin waɗannan waɗanda ka ka tasowa haka fa shi ma ko masallacin sai an kula sosai kwarai da gaske kar a cuɗanyu maza da mata ko ba haka ba mhm. Umar bin Khattab ma ya kasance kun san mun karanta ai ko ya sa limamin mata da limamin maza da ko yawa ya sa limamin mata su zo su yi sallar su su tahi limamin maza ya zo ya ba maza su zo su yi sallar su tahi to mu ko nan kaga kila yanayin bai ba mu haka nan ko to dan masallacin guda ne <laughs> ko ba to kaga bai yiwa mu mu irin wato sai dai an sa kaidi kware da gaske a sa shamaki kar a yi maza da mata don mun san hukuncin al-ikhtilaf ko ikhtilafu bainar rijal wan nisa mun san wannan irin hadarin da Allah kuma wannan haramun na haramci na har abada shi yasa sai an kiyaye kware da gaske Allah ya tsare mu kitabul qur'ani babban magana shin qur'ani rubutacce wannan shi muke magana yanzu dama al alquran shi qur'anin sadda kana karanta shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan qur'ani na ko to shi wannan to ba shi muka magana ba rubutacce gashi an rubuce wanda aka fi sani da al-mushaf abinda muka magana akai ne shin ana dauka ce ko ba dauka ce babu arwalla sai ka yi arwalla ka dauka ce ko kana dauka ce babu arwalla shi dai muka son mu ci yanzu wannan shi an sanadiyar da malai kawo hadi ya kawo babu باب الأمر بالوضوء liman matsal qur'ana umarnin da ya zo na ce an yi arwalla ga wanda zai shahi alqur'ani liman matsal qur'ana ga duk wanda zai shahi alqur'ani ya zo su ga madi amma dai madi na wanda yake mu'amalu mu'amalatul mubari'u حدثني يحيى عن malikin. عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر wani hadisi mun sha magana kan yi amma kuma za a koma kawo shi cikakke ne da duk ruwayoyi da sanin hanyoyi wanda ibn abdulbar ya ɗauki alƙawari zai kawo shi can a ina fi babil uqul babi na al na wanda mu dan karanci wani kaso daga ciki a cikin a cikin bulughul maram in Allah su zai zo na zai zo muna a gaba ausu'u min zalika hasali ma za a kawo ma shi kare kakab da duk abin da ya kunsa wannan hadisi duk da dai sanadi ne ana ta ringimu kai ne amma dai bayani ya gabata hadisi ne talaqatul ummatu bil qabul zuwan ummomi sun rungumai na cewa tabbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardar ta shahara a wajen masu sira ta shahara a wajen malaman fiqihu ta shahara a wajen malaman hadisi da ko babu sanadi na cewa ni, na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma amr ibn hazm takarda ya rubuta mai wasu abubuwa na hukunce hukunce mun ce manzo Allah rubuta ba wannan da hannu ne ba ba ya ba da umarni an rubuta mai nami lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam zai tura shi a kasar Yemen da sauran abubuwa ya tafi can ya karanta shi su abubuwa tun daga tsarki, daga arwalla da sallah da sauran harkokin zakka da sauran harkokin diya da ni da ni da duk abubuwa wannan hadisi shahararre na mutawatir ka da kunu mutawatir ba san ya sanadi ba sani ne da an kai ya zan kowa ya san hadisin amr ibn hazm wanda manzo sallallahu alaihi rubuta mai takarda zuwa ga mutane ina fata mun san wannan to daga cikin lafazin hadisin gashi nan mala yace imam mala yace daga abdullahi dan abubakarin shi abubakar dan muhammad muhammad dan amru ɗan dan hazmi anna fil kitab alladhi katabahu rasulullah hakika cikin littafi ko wasiƙa da yake can larabcin da wuya ana ce mu alkitabu wasiƙa aka cewa ko haka annabi sulaiman ya ce ko mhm. ta da wasu bi kitabi hada ko in kitabu ma'ana ar-risala anna fil kitabin ladhi katabahu rasulullah daga cikin wasiƙa ko risala ko littafin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma Amr ibn Hazm shi kaka na biyu ga Abdullah ibn Abi Bakar dinnan shi malami Imam Malik kaka na biyu ga rai daga cikin abin da aka rubuta ciki ga kalimar da muka so mai hujja da ita Allah ya masal qur'ana illa tahir kila fahimta sai ta mamaki ku diba sosai sanadin don kan mu yi abin ga mu yi jaruhi abdullahi shi an malame imam malik ibn abi bakarin ibn muhammadin ibn amrin ibn hazmin shi amru ibn hazmin shi an kan rubuta ma wasiƙa tsakani ne da abdullahi mutum nawa akwai mutum biyu tsakani don abdullahi baba ne abubakar kaka na farko muhammadu to kaka ne na biyu shi amur shi an rubuta mata karza rigimar da aka yi ya anke ta samai shi an rigima ko bai da na anka rubuta ko ba haka ba sannan kuma ya an kai to amma alhamdulillah imam al-bihaqi ya warkar mu da wannan matsalar da su a muhammad bin ishaqa ko da ke muhammad bin ishaqa yudallisu taratan shi ma warkar mu da wannan na cewa wasiƙar ta zan suna ajiyar uba kaka uba ɗa saboda ka shi abdullahi bin amr ba riwaya yayi ba dahil aga hannu ne ya hito yana gwaji yana cewa ga wasikar da manzon Allah sallallahu alaihi ya rubuta ma kakansu wadda suna jin ta an ce manzon sallallahu alaihi kuma baba ne ya kade ta ga baba ne shi ma shi ko ya gare ta ga baba ne to kai ma ga kai ka gani karanta ma akwai sanadin da ya wuce wanga dama haka ta fito haka shi sa wannan biya wada wadatu yau a ce ina da kaka na biyar wani abu ya rubuta kuma akwai tabbacin cewa ga rubutu na da kowa sani na ce gashi ba a ce ka gane ko ba gane ba ko ba haka ba eh eh wannan kenan shi sa imam malik yana hujja da hadisin nan yana ganin ma ya hi bukatuwa wannan hadisi bai bukatuwar sanadi don abuna yadan biyadin kalbari ko ba haka ba ka ni ciniki ni a cikin jumla Allah ya matsal Qur'ana illa ɗahiru kan wanda ya shafi Qur'ani sai ɗahirun sai mai tsarki a kula Allah ya matsal Qur'ana illa ɗahirun kalimar tsuhuru ga duk malamai sun tabbatar sun ce tana da ma'anoni da dama alal akalla ma'anonta kila kace tana da ma'anoni hudu ko biyar wannan sai da ya jero su in ka sun kadiba ka ko ba ga fiqh sunna wannan na kusa wanda a gare mu ba so fiqh suna, fiqh suna na da sayyid Ya ce to kalimar a nan tana ɗaukat mumini don Allah madaukin sarki ya ce innamal kuna?' to ashe mi an mafumi innamal mu'minu kenan wa kaga dahirun ashe tun tunda mushrikai an najisu to shi mumini ba dahirina kuma hadisi sai zai fassara mana a Bukhari da Muslim Almuminu la yanjus hadisi ingantacce hadisi ya sake taho mana a cikin imamu ahmad al inna maitakum laysa bi najisin ko ya sake maimaituwa riwayat sa'i ko ibnu ma in ba daga cikin su na cewa almuminu mu'minu zahirun hayyan wa maita hadisin bukhari ɗan eh, hadisin abu hurairah radiyallahu anhu lokacin da yana da janaba ya haito da gida ne zahira wata unguwa yana da janaba sai hanyi manzo sallallahu alaihi wasallam ga hacin da shi da wani ayari tare ya ga za su haɗu kuma kira dole sai ya ba manzo Allah dai manzo Allah ba ya ce bai ansa to ya san kuma janaba gare sai ko kasa ko sama saboda ni saboda kai kare manzo sallallahu alaihi wasallam da jassa ko da an annabi sallallahu alaihi wasallam ah, shin kamar na cinke Abu Hurairah ba ina Abu Hurairah ko kasa ko sama sai can ah, ashe Abu Hurairah sheka yayi wanka saboda kai to manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ladabi ne kuma ya kamata ya haka ko ba haka ba yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam Abu kana yana yace manzo sallallahu alaihi wasallam na tuna aiduna jan janaba sai ni kyamaci in zauna da kai wa ana najisu sai yace najisu sai manzo ba junubin yace ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ina ai almu'minu la yanjisu hayyan wa maita ai mu'mini baya zama najasa ashe kenan akwai mi akwai ɗahuru ko ɗuhuru ko ɗaharatu mai ma'anar imani ɗahara imaniya a ɗuhuru nan imani a ɗuhuru shaɗarun imani hadisi tabbatacce ko kenan ɗahuru imani ko abu na biyu ɗuhuru ya zan babu janaba ba haida ba nifasi ko rasa hadasi babba shi ɗuhuru manzo sallallahu alaihi wasallam Allah da ke saki ya muna wannan maganar inda yake cewa يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا فلا ولا تقربوهن حتى يطهرن kada ku kusance su hatta ya ɗahurna sai jini ya ɗauki kalimar na farko ya ɗahurna ba wanka ba sai jini ya ɗauke to in jini ya ɗauke fa'iza ta ɗaharna shi ko shi an ruwa kila fahimta ya ɗahurna ai in ki ɗawul haidi to ashe kaga in mace ba ta haida ko mace ba ta cikin nifasi ko namiji ba ya cikin janaba ɗahiru aka ce mai mun fahimci wannan kamar yadda muka sani ka je kai kashi ko kai fitsari ka sa ruwa ka wanke tsarki na dubura da zakari wanke su ɗai ba a ba shi ma ɗuru aka ce mai don da shi Allah ɗaukin sarki yayye da in na innahum qaumun يحبون عفوا يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين يحبون ان يتطهروا سنا سن سي annabi sallallahu alaihi wasallam bai ahalu ku ba shin wai menene kuke har Allah ya ku yace sun kace mun kasance muna da makwabta yahudu sun kasance suna wankewa ko suna amfani da ruwa su wanke in sun kai bayan gari mu ma mun kasance muna haka nan in muka yi bayan gari mu sa ruwa mu wanke a fahimci lafazin wannan shi ya ingantacce ba lafazin abu tirmizi ba lafazin tirmizi cewa yi mun kasance nutbi'ul ma'al hijarata yaji nutbi'ul hijarata ma'a muna sa duwatsu mu karce mu sa ruwa mu wanke hadisun da'ifun kila an gane aljam'u bainal hijarati wal ma'i la yashihu sanadan amma ana yi ne in kaga dama fikihan kila fahimta amma ruwaya madadin kowa ne balarabe karcewa ya kai su ko sai suka ga makwattan su wankewa suka sai kasar suna wankewa nan duhuru ko nace a cikin masjidul shigo ba fihi rijalun يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يحبون أن يتطهروا ما anan أنا ruwa a يمكن kila mun fahimta sannan hadisi ya tabbata a tsuhuru shine mi har yanzu kamar in kai sa ruwa a wadansa eh, ka ga arwalla akwai mai kalimar tsuhuru shine wanke gaba gari mutum ya wanke gaba gari shi hadisi ya tabbata hadisin asma'u wacce ta zo ta tambayi manzo sallah sallah yaya za ta wankan haida manzo sallah sallah sai ya sifanta mata wankan haida daga ciki sai ya ce khudhi firsatan min miskin fata fahari biha قالت يا رسول الله وكيف قالت وكيف أتطهر بها يا رسول الله قال سبحان الله تطهري بها تتشي وكيف يا رسول الله قال سبحان الله تطهري بها عائشة تتشي فجذبتها فقلت لها تتبعي بها, بها أثر الدم ashe kenan fata hari biha taimi ta sa shi ga farji ashe sa ruwa ga farji a daure shi ma duhuruna kila mun fahimci wannan kamar yadda mi. eh eh sa turare afwan yawo afwan sa turare a wanke. ina so in ce sa ruwa a wanke duhuro na sa turare a wanke ma duhuro na kamar yadda arwalla ma ita ma ta, kila madallanta ba sai na faɗa maku wasu arwalla ce mata duhuru ko kai ba ma la ba Kai ma ma ta ko eh manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya mai sallama bai mai da sallama ba sai da yadda ya buga gina ya shafa ya taimama ya ce ni ka yi hito an azkura Allah ala ghairi daharatin ashe ma taimama daharata ashe kenan a imanu duhurun ehin a duhuru min al-haidi wal nifas wal junubi shi ma duhurun ko ba haka ba al-istinja wal istijmaru duhurun ko al-wudu'u duhurun ko a tayammumu duhurun ko to wani aka mihi Allah ya masal qur'ana illa dahiru. eh tattabi'i bi hasar dami ko yawa a sa ga farji a shahe wannan jinin ko shi ma duhuru to wa Allah ya masal qur'ana illa dahiru wani aka mihi. duk wanda kace sai ka bamu dalili ba don mi imamu shaukani a cikin nail lautari ya ce duk waɗanga kaliman na ɗauka to ba ayyana kowace daga ciki illa bi karinatin sai ka ba mu karina karina wadda ka nuna ita aka nihi wata alama wani ɗan clue eh wata ishara mai nuna imani ko mai nuna kaza shi akan cikin wannan hadisi bismillah <laughs> in ka ce duhuru in ka ce tsarki aka mai kan wanda ya taɓa kwasu ya arola, to misa kacce yanzu alkin sai kan mai sai ga arola ɗaya in ka ce a mai arola na ɗauka ana nufin mai da ba kan ya ɗauka mai haila kar ta ɗauka mai nifasi kar ta ɗauka misa kacce mai arola na ɗauka mai da ba kan ya ɗauka kina kun fahimce ni to bismillah <laughs> eh aku makan Allah eh shi ka ɗauka dalili ha kun gada a ɗaya daga cikin ma'anonin to yanzu annabi cewa yau Allah ya masa alƙur'ani illa muminun ɗahirin ya ce wacce ɗahara ka mi imaniya ko gusuliya ko wudu'iya ko turabiya ko istinja'iya wacce aka mihi istinja'iya da na je na yi tsari yanzu na wanke shi kenan ba sai na walla ba i ko ba haka ba to dalili da da aka tuba an ka fadi wai misa ka dauki to almumi misa ka dauki istinja'u ka ki dauka ka ce ka a walla aka rubi in yanzu nace a walla aka ni za ka kaure da shi ko ko ni ce a wanka aka rubi mi za ka kaure da shi kila ku gane fiqhun ba an gane ko amma amsar dai amma ya kamata waɗanda mun kai karatun bulugul marami da su akan wanga hadisi wa Allah ya masal qur'ana illa dahirun su ma da amsa kai tsaye in dai karatun ba wuce ina akai ba ba jawri muka ba to imam malik barin kyale kuto kenan amma bari mu dauki kaulin imam malik duk da dai shi ya kauli nashi kuma duk mazahibu sun saba kowane ya dauki wani daga su wadanga mazahibu da mun ka sani malaman da sun kabe ba kowa dauki wanda ya dauka amma tunda kun ga kyamin ga shi tarji imam malik abin da yace arullahi kabir shi yasa bude babu haka nan babu babul amri bil wudu'i shi dahiru gare nan al mutawaddi'u al mutawaddi'u amma kun ga kawo ta ka'ida mu jiya قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وساد إلا وهو طاهر إمام مالك يتشي ولا يحمل أحد باي هلتا أيدي يدوكي المصحف ربوتك القرآن بعلاقة دوات صنداكو مراتي مراتي بعلاقته haka yake kwarai bi ilaqatihi da abin rataya shi shi alqur'ani maratayi wala ala wisadin ba aza shi bisa hilo wani abu ka ce ai baka rikai ba mubasharatan ko a ka aza wani abu sannan ka ɗauki filo ka ɗauki qur'ani ka aza bisa wani abu mai tudu ko wani abu kamar filo ko wani abu ba a du wannan illa wa huwa dahirun sai yana da ni yana da arwalla malika magana tunda shi aka wasara abin kuma kun kun ciya ba haka ba ko ba haka ba ko kun ciya ko kun ciya ba haka ba amma kun ki kawo dalili ko kuma akwai dalilan ba yawa illa wa huwa dahirun sai shi da aron labarin masara haka nan walau jaza zalika da ya halatta mutum ya ɗauki qur'ani da wata giya ta ratayewa ko ko bisa filu la humila fi fi khabi'atihi da halatta a ɗaukai cikin gahukka ce ko to bai halatta a ɗauka cikin gahukka ba bai halatta a ɗauka ga abin ratayewa ba ko ga wata giya ko ga wani hilo ko ga wani abu zaka tallaba Kur'ani, sai dai kai a wallah a fata imam malik yace mi yace wa lam yukrah zalika li an yakuna fi yadi alladhi yahmiluhu shay'un yudannisu bihi al-mushafa ba wai an karhanta haka ba wai dun hannu yana da wani abu da zai bata qur'ani ba dun dattin hannu an ka hana ba walakin inna ma kariha zalika liman yahmiluhu wa huwa ghairu tahir ba datti tika ya samu qur'ani da ce ba shi aka magana ba in annabi ya karhanta ko ya kyamaci muhassara shi a lugance don karaha tana ɗauka harama tana ɗauka makaurihi irin wannan to ya kyamaci kyamat mai ƙarfi ko mara ƙarfi liman ya hamiluhu ga duk wanda ka ɗauka alƙur'ani manzo sallallahu ya kyamace ɗan ƙur'ani ɗin wa huwa ghairu dahirin alhali shi ba ɗahirin ba wanda imam malik ya fasar ya ce mi alwudu don mi ikraman lil ƙur'ani, don girmama ƙur'ani, wa ta'ziman lahu da darajar alqur'ani ba batun hannunka na da datti ba ko bai da datti a'a kai kai kai tsalki na ikraman lil ƙur'ani ko mi tsattakka ko mi tsattakka in yanzu kai su ɗakin wanka ba ya kake nan ba kayi wanka tsabar tsabar in baka da arwalla ba ɗauka qur'ani ikraman lil qur'ani wa ta'ziman lahu ba dun tudannisuhu ba ba kaka samai da nasu datti ba ikraman lil qur'ani wato imam malik ko akwai wanda ya tuna wani abu babu ko wa alaikum salam na'am ka ba da wani dole sai ka fassara mu ga sai ka ɗauko wancan ka ƙara daɓawa kawai so nake ka ce ɗahara nan ta al-mu'min ko dalili missa karina alama da ta nuna ma tsarki aka nuhi eh, imani aka nuhi kun bai shi hadisi kun ga shi wannan hadisin supportive din waga da ya kai amma tahara ce kuma jami'in ne ka magana musamman sallah suna rubuta wasiku ko ba haka ba zuwa gawa yana rubuta wasiku ga sahabbai ne dawa dawa dawa amma yanzu ina ma rubuta tambaya bari ma iskali cikinta, in sa ma iskali shi son yake ya ce ai annabi na rubuta wasiku ko ba haka ba cikin ta akwai alqur'ani kuma yana ba su habbai ne ko kuma bai ce kamun ka rika sai ka Allah ba ko to in ka ce haka kai kiyasan ga cewa wasikun annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo sallallahu alaihi wasallam bai rubuta takar zuwa zuwa kisra ba bai rubuta zuwa kaisar ba da herakal ko kuma akwai qur'ani ciki ko kuma sun rika ko to su dahirai ne in ka ce ɗahara nan imani aka mihi to bai kamata su rika ba can kina ka fahimta ai da sai ya ce wa Allah masal qur'ana illa qayrun fa anta kafirun babba haka ko inda ɗahara ya maka mihi <laughs> ai ba su amsa <laughs> kala malikun a hasanu ma to ga wata aya nan wasu na hujja da ita imam malik yana son ya sauri ya ce ya sani ba ba ita ba hujja da ita ba hujja da ita ka san wasu da do a eh, za su kawo hujja cewa sai an yi tsarki ko sai a walla suna rubuta ta laye masu ilal mutaharuna ko wai mutaharuna hatta da yan madaba alqur'ani saboda ɗaya da maga sai ga sun rubuta shi laye masu ilal mutaharuna daga qur'ani ina ko zuwa suka nihi imam malik na sun ya fassara ma su a da haruna <laughs> takar maka Allah <laughs> malik ya da masu layi shi suka aka aka eh to shin wai wa da haruna nan? ko za ko su tayoyi da yawa irin haka nan Kama irin ma faradna na ko fil kitab min shay'in to ce qur'ani duk irin waɗannan kurakuran na suka bijirowa to wasu wa ademu da haruna nan qala malikun ahsanu ma sami'tu fi hadhihi al-ayati la yamassuhu illa al-mutahharuna abinda an mafi kyau kyan fassara da ni cikin waga aya duk cikin mallamai na kowa fassara ya fassara wadda ni hijjar ta yi kyau wadda ita waga lamu mun aharuna cikin suratul waqi'a aya ta 79 ko yace inna ma hiya bi manzilati hadhihi al-ayati allati fi abasa wa tawalla hukunci waɗanda aka faɗi cikin waga aya suna an ka faɗi cikin ayar da a cikin abasa wata wannan su ɗaya na kakkayi kakka kakka rikita abin suwa an ka cikin wace wace aya cikin abasa qaulul lahi tabaraka wa ta'ala inda Allah ka cewa kalla innaha kira kalla rada'ul sun kace ko eh kwatso na tsawata saurara a'aha innaha haƙiƙa waɗannan ayoyi da an ka saukan ma kai rasulullah tazkiratun wa'azina faman sha'a zakara wanda ya ga dama ya ɗauke su a matsayin wa'azi sai yau astubin waɗanga ayi da muka sauka ma ya kai rasulullah fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiranin bara su aka to su a cikin layan laya masuhu illal mudahharun suna su ma mala'ikun na aka mishi saka ko bajawa ta kace la masuhu illal mudahharun sai kai wanka ko sai ka awalla mudahharuna mala'iku da ita da wagga aya abasa wanda kasa wagga aya abasa na maganan mala'iku fi suhufin mukarrama suna cikin waɗannan ayoyin nan suna cikin takardu masu daraja waɗannan takardun masu daraja da tattafa masu daraja marfu'a an ɗage su an ɗaukake su daga dama ga ko dattin kowane makaluki ko kowane kafiri muɗahara tsarkaka kuna daga taɓin kowane ba majuse ko kowane arni ko kowane wanda ba musulmi ba kuma waɗannan suhufu ɗin muɗahara ɗin bi suna cikin hannuwan safara je kaduna Allah safara waɗannan safara kiramin kiramin masu daraja barara masu tsoron Allah waɗannan mala'iku suna a cikin laye masu ilal mutahharu imam malik yana da fahimtar cewa dai ba a taɓa alƙur'ani sai da arwalla bai dogara ga komi ba sai hadisi guda wa Allah ya masa alƙur'ani illa ɗahirun kuma ɗahirin ya fassara cewa annubu in ka ture to shi in baka ture dole ka yadda ko ba haka ba dole ka yadda babu rukhsati fi qira'atil qur'ani ala ghairi wudu'in sura hadisi guda kuma dole mu sashi ai shin ana iya karatun alqur'ani ko babu tsarki shi ga fatwa imam malik shine shi wanda yace ana dauka shi ba ko tambaya ta wagga ko wanda yace ana dauka ko ba wallahi kila ko tambaya ana karatu ko wallahi shi kai tsaya ayawa to wanda kace a qur'ani sai da awa to karatun fa shi ma sai da awa wallahi to shina babu rukhsati an yi rangwame fi qira'atil qur'ani ga karatu alqur'ani ala ghairi wudu'in ko babu arwalla حدثني يحيى عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قومه دق محمد بن سيرين يتشي وترانا عمر بن الخطاب duk da nan akwai tashbihi in kiɗa'i saboda Muhammad ibn Sirin lam yudrik Umar sai dai shi Muhammadu ibn Sirin ba mudallisi bane saboda haka lalle lalle ya ji wagga magana da wajiya kuma duk da dai hadisin sun ce in farada bihi malikun amma hadisi ne ingantacce insha Allah ta'ala anna Umar ibn al-Khattab kana fi qaumin Umar ibn al-Khattab a cikin wasu mutane wata rana wahum yaqra'una alqur'ana suna mudarasa suna karatun alqur'ani dukkan su har Umar din sai Umar yana nan cikin haka fa zahaba li hajati sai ji bukata sai tafi wa bukatarsa an san haja irin fitsari ko wani abu mai kama da haka yana gama bukatarsa sun a ya dawo ko da ya dawo bisa hanyar ka zuwa ya dawo ko ya karawa alqur'ana shi a karatun alqur'ani bai koya balla ba sarki ɗaya ya dawo faƙala sai wani mutum ya ce ya amiral mu'minina a takara'ul qur'ana wa lasta ala wa wudu'in kana kasan qur'ani baka da abala amirul mu'minin na sarkin musulmi maka Allah Umar Umar yace man aftaka bi hada to kai ko hada ma wanga ko baka ga fatawa ce in za a kasu qur'ani sai a ce sai an sai an yi abala a musailamatu musailamatu ya hada ma wanga shi kuma musailama ya kaddashe ka wani karatu in kari na sosai ko wato kariya ta kenan to wato katun da qur'ani ana yi ne ko babu amana ya halatta aisha ko babu arwala amma daukawa imam mali ya tafi kan sai da arwala mutanen da yake mu ta kokarin cewa kan mu ce takwas ne karata cikan mu ina jin mutanen nan idan akwai tambaya guda ko biyu ke to malam na ta mutane cewa to shi kenan wani ya bada shawara ya ce a batta a tsanin sati na kai na san kila zai yi hasi sosai ni ma kafin in kyautar ne ba hasan to amma na hazo a kara mai ilimi sosai in taho to dai ko dai wargwado dai an ka nazarto ya an ka tauna san za a yi ruwan hadisai da ruwan hujjoji ko insha Allah ta'ala dun mu ala basiratin ko ba haka ba insha Allah ta'ala gaskiya mu ita cewa takwas muka so mu tashi kuma ga takwas sura minti shida shi yasa ma malam Musa ya yi ishara amma malam liman ya bada umurnin cewa a bada fatawar da aka yi ta kullum ana son a bada fata wannan uwa ya rubuto game da tawassuli sai ka wani hadisi ina jin a gurguje bari mu karanta muku hadisin fotokofi yayi na wata takara cikin wani littafi barin karanta duk da bai sa sunan littafin ba amma na san littafin ne dogo abin bai sa sunan littafin haka shahin ɗaya sai photocopy yace at-tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli da annabi fi hayatihi wa ba'da wafatihi yana raye ko mace an Usman ibn Hunayf رضي الله عنه قال سمعت رسول الله كذا حديثي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل درير yace na ji manzo sallallahu alaihi wasallam alhali wani mutum makahu ya zo masa fashaka ilaihi zahaba basari ya kai mai koken cewa ya rasulullahi banda idanu faqala sai mun sallallahu alaihi wasallam yace ya rasul faqala yace ya rasulullah laysa li qa'idun wa qad shaqqa alayya bani dan jagora kuma al'amu na ciwon ido ya min ya kai min inda ya kai min ya min kamari faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ce masa itil mizata ka tafi wurin arwalla ne za ta makanin wudu'i kenan fa tawadda aka yi arwalla thumma salli raka'atayn sannan kai sallah raka'a biyu thumma kul in kai sallah raka'a biyu ka ce allahumma inni atawassalu wa allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka بنبي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري Allahuma shafi'uhu fiyya wa shafi'ni fi nafsi wannan sai manzo Allah koya mu ga addu'a to shi shi wanda ka ba mu hadisin Usman bin Hunayf Hunayf eh, bin qala Usman fa wallahi ma tafarraqana na rantse da Allah ba mu rabu ba ba mu tashi inda muke ba nan wala dalabina wala dalabina labarin bai mai tsawo ba ko ba kara ba hatta da rajulu sai ga mutumin gada annabi ba ga addu'a ce ta yi wanda cikin ta a zahiri da ga ta kushi tawassuli ko sai ga shi ya dawo wa ka annahu lam yakun bihi darr bai taba ciwon ido ba garau katakam قال الحاكم أبين ديك تنبيا إمام الحاكم يتشي هذا حديث صحيح wannan وأن حديثنا إن تتشي ما إن تتشي إسنادي ولم يخرجاه bukhari da muslim ba su fi da shi ba da mun san wada hakimu ya istid ya mustarak ba mustarak ne imamu hakimin yana kawo hadisai ingantattun da ya kamata a ce bukhari da muslim ka su kawo ba yace wannan ingantacce na wa qala zahabi al-hadithi yace imamu zahabi ce game da hadisin ga innahu sahihun hadisi na ingantacce kadiba juz'i na ɗaya bai ma ambaci littafin ba sai ɗaya juz'i na ɗaya shahi na hamsin ɗari biyar da sha tara ya ce wa ƙalar tirmidhi tirmidhi ya ce haza hadithun hasanun sahihun wannan hadisi na hasanun sahihun gharibun la na'rifu illa min hadha alwajhi hanya guda gare ta ga hanya min hadisi abi ja'far wa huwa ghayrul khatami hadisin abu ja'far ba kadari ba wanga wani na wanda ba shi ba tirmidhi ya ce haka sai mun zo fassara mu gane ذكره في آخر السنن in ji mai littafin ya ce tirmidhi ya ambata haka karshen sunan nashi sunan tirmidhi can karshe kadiba fi abwab ah, da'awati wa qala al-munzir yace imam munzir yace wa rahu aidan nasa'i imam nasa'i ya ruwaito shi wa ibn majah wa ibn khuzaima fi sahihihi duk sun yi ta cikin sahih ibn khuzaima haka na ibn majah ya kawo shi haka ma imam nasa'i ya kawo shi kitab kadiba kitabun nawafil cikin targibi babu targibi fi salatul haja juz'i na daya kuma shahi na 438 sai mai littafin ya ci gaba da cewa ya ce walaisa hadha khasan bi hayatihi wannan bai ke bantu ga rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ba bal in mm-hmm, kadistu kadistu amala ba'd sahaba sashin sahabbai sun wani da wannan hadisi shi wani da hadisi siga wannan siga min at-tawassul na tawassuli ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da son manzo sallallahu alaihi wasallam sai kawo labarin na cewa Dabrani ya rawaito hadisi yace wata rana wani mutum yana zuwa inda Usman bin Affan kullun ya zo saboda kai ma Usman wata bukata Usman ya biya mai ta amma sai Usman ya fita batu ne bai koyarwa bai ko dibi ne yau ya shiga gobe ya shiga ana nan sai wata rana ya shiga bai san bai bukata ba ya hito ko da ya hito sai ya gamu da Usman sai ya gamu da Usman ibn Hunayf wanda ya rawaito wancan hadisi ya ce ko ya faɗa mai ya mai ga bukata ce ya ci zuwa inda Usman bin Affan bai biya mai ita ba sai shi Usman bin Hunayf sai ya ce mashi to da ka tabar in baka labari kaji kaji kaji sai faɗa mai wancan hadisi ya karanta mai hadisin ya ce to haka kai ma ka kai irin wanga addu'a ka roƙi ka, in ka gama gobe ka saman da sahe mutum ya rake ka wajen Usman ka gaban mamaki gari na wayewa ran da yau ga bukata cikin dare gari na ayi addu'a cikin dare gari na wayewa bai ma bi inda Usman bin Affan ba ya wuce gidan Usman bin Affana da zuwa bakin garka sai ga dogari na jira ne ya ce mutai da kai Usman bin Affan ya ce ya ce yanzu in tayi da kai an ka shiga wajen Usman bin Affan Usman bin Affan ya aza shi bita shimfiɗa mai laushi ya ce ka yi hankuri bukatar ka bata zo min ba sai yanzu ni haka so in biya ma Usman ya biya mai bukata tai kuma ya ce mai da dukkan bukaci bukata ka taho min mutumin ga an ka biya bukata ta yana hituwa sai ga wanda ya bashi hadisin kila kun gane ya ce mai kai na gode ma ashe ka mai in wajen usman ka kai bukata ta kawo rokan mishi ya ce wallahi ban kozo ba addu'an nan da yata tawassulin nan na da kai shi na ya biya ma bukata ya ce to wanga hadisi ya nuna ana tawassuli tun da malaman hadisi inganta shi to haka sun ka eh <laughs> to haka ne ko shi ya rubuto min amma da yake lokaci ya bai sa sai jibi insha Allah zan bada amsa hadisin hadisi dai rubabbe na ko ba haka ba bai inganta ba amma sai mu yi shi akan ilimi hilla fatta sai mu ji hanya ko da imamu zahabi din da imamu hakimu din da tirmidhi din da munziri din da shi wanda yake ta an kai photocopy garai sai mu duk abin da hakikanin wanda an kace ce ga hadisin ko ba haka ba amma ka kaza makara ka ka samu mushkila hadisi bar wa bayna ilahu tajbihi amma duk ilimi sai mu hadi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik